haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc masu saurari assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar lahadi bayan labaran duniya zara aminu fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko bakeri. Ana samun karuwar 'yan majalisa na Republican da ke niyyar bada goyon baya ga shugaba Donald Trump a yunkurin sani juya sakamakon zaɓe inda suka yi alkawarin nuna kin amincewa da sakamakon zaɓen ƙasar idan majalisun ƙasar suka yi zama a kan tabbatar da ƙuri'un wakilai da suka bai wa zababben shugaba Joe Biden nasara. Sanata Ted Cruz na jihar Texas ya sanar a Asabar cewa wata haɗakar sanatoci goma sha ɗaya za su mara wa yunkurin Donald Trump baya na ƙalubalantan ƙoƙarin sace abin da Amurkawa suka zaɓa. Wannan batun na zuwa ne bayan da Sanata Josh Hawley daga Missouri wanda ya fara kalubalantar shugabannin majalisar dattawa cewa zai karu da 'yan Republican a majalisar wakilai su kalubalanci tattara kuri'un jiha a zaman bai daya da majalisun za su yi a ranar Laraba. Hawley da Cruz dukkaninsu na cikin mutanen da ake ganin za su shiga takara a zaben shugaban kasa a shekarar 2024. shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa mitch mcconnell ya yi kira ga 'yan jam'iyyarsa kada su kalubalanci jami'an zaɓe wadda ba su siyasa kuma suka gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci Kungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama a Najeriya suna barazanar ɗaukar matakin doka bayan kamawa da kuma tsare mai kamfanin jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Omoyele Suware wanda 'yan sanda suka kama shi a wani gangami da ya shirya a jajibirin shiga sabuwar shekara. masu fafutuka a wurin taron sun yi kokarin hana kama shi yayin da 'yan sanda suka isa wurin gangamin a abuja a cikin motoci bakwai kana suka kama sawari da wasu mutane da dama ta hanyar da bai dace ba 'yan sandan ba su ce komai ba game da kama ɗan rajin da ya janyo musu suka daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama a rio dale da ke aiki da wata ƙungiya ta center for liberty nigeria ya ce afkawa masu bayyana ra'ayinsu ba hanya ce da ta dace a shiga sabon shekara da ita ba wata kuma kungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta sarrafa a takaice ta ba da wa'adin sa'o'i 48 a sako sowore da aka kaba a ranar juma'a ko kuma ta kai gwamnati zuwa kotu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a jiya asabar cewa babu wani sojan amurka da ya mutu a afghanistan a cikin kusan shekara guda lamarin da ya danganta da shirin zaman lafiya da gwamnatin trump take gudanarwa a kasar wanda ya ke daidaita washington ta kammala yarjejeniya da kungiyar ta'addancin taliban a cikin watan fabrairu domin kawo karshen yakin afghanistan na shekaru goma sha tara wannan fahimtar juna mai cike da tarihi ya fara ne da kwashe sojojin amurka a huskar farko daga kasar da take asiya ta kudu yarjejeniyar ta kuma buɗe tattaunawar zaman lafiya kai tsaye tsakanin taliban da gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan amurka a cikin watan satumba domin tattauna batun raba madafun iko a matsayin matakin farko na kawo ƙarshen yakin sai dai jama'an amurka suna sane da sabon rikici da ya kunno kai tsakanin sojojin afghanistan da mayakan taliban lamarin da ke barazana ga tattaunawar zaman lafiya da ake yi jama'an na amurka sun kira ga bangarorin na afghanistan da su takaita tashin hankali kana su gaggauta komawa kan teburin tattaunawa su sasanta tsakanin su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sama da mutum 1,200 da suka je gidan rawa ake zargin su da take ka'idojin coronavirus a wani taron rawa da ya saba wa doka da aka gudanar a arewa maso yammacin faransa da ya zo karshe da tashin hankali tsakanin masu rawar da 'yan sanda 'yan sanda sun gaza hana yin wannan taron wanda aka yi a ɓoye wanda ya tattaro kusan mutum 2,500 daga daren ranar alhamis a wasu wuraren ajiyar kaya guda biyu a liron da ke kudancin garin rennes a birtaniya ofishin shigar da kara ya faɗa cewa 'yan sanda suna tsare da mutum biyu da babu wanda ya taɓa aikata laifi a cikinsu a baya a yunkurin zakulun waɗanda suka shirya wannan taron suna kuma neman adireshin wani wuri kana tuni suka kwace wasu kuɗaɗe da ake sa ran kuɗaɗe ne da aka karbi na shiga wurin taron da kuma miyagun kwayoyi in ji mai shigar da kara philip astrog a ƙarshe an kashe sojojin faransa guda biyu a jiya asabar yayin da motarsu ta hau kan wani abin fashewa a arewa maso gabashin mali yan kwanaki bayan da wasu sojoji uku suka mutu a irin wannan hanyar a cewar fadar shugaban kasar faransa shugaba emmanuel macron ya bayyana juyayinsa game da jin mutuwar sajen yvonne hoyen da kuma brigadier luwak riza a yankin meta a cewar wata sana'a Hoyen mai shekaru 33 ita ce soja mace ta farko da aka fara tura ta a yankin Sahel tunda Faransa ta fara aiki a wurin. Reza mai shekaru 24 dukkaninsu jami'an runduna ta musamman ne da suka kware wurin tattara bayanan sirri. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu. Wanda a wannan makon za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari yayi da Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawar. shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masana sama nan a matsayinsa na wanda aka ba shi dama ko aka ba shi alhakin kula da rayuwar al'umma don kuma kare lafiyarsu kuma galibi matsalar da take kawo ake samun samun dangantaka a tsakanin waɗannan bangarori guda biyu shine za ka samu akwai jami'an tsaron da saboda zakewar aiki sukan wuce gona da iri domin kila watakila su burge iyayen gidansu waɗanda suke kariya don za ka ga wani lokaci idan ana taro ko shugaban ƙasa zai zo jiha ko mataimakin shugaban ƙasa zai zo jiha idan ka dubi irin yadda su 'yan jarida suke fuskantar matsala wajen gudanar da aikinsu za ka yi mamaki wanda akwai lokutan da za ka ga 'yan jaridan sun ƙasa sun fito sun yi magana sun ya ɓara cewa duk wani abin da ake na nuna wato irin aiki ne na ganin ido waɗanda waɗansu jami'an tsaron suke don su burge iyayen gidansu hmm. to idan ba mu aikin naku ba zai tabbata ba kuma in mun so mu ɓata ziyarar a matsayin mu na 'yan jarida akwai layi ɗaya kawai a cikin rahoton ka da in ka ga dama za ka yi shi duk ka ɓata wannan ziyarar da aka zo. to irin wannan abubuwa waɗansu daga cikin cikinsu sukan gane illar haka har ma su tsawatawa 'yan uwansu cewa hakan ba shine abin da ya kamata yi ba akwai kuma matsayin da ake kallon 'yan jarida waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi duba da kai duk lokacin da ka je zaka dauki labari ko zaka yi aikin ka ko zaka yi bincike na kwakwaf musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism mm. wanda ake bincike a gano kwakwaf din gaskiyar lamari mm. jami'in tsaro wani lokaci ya kalli dan jarida kamar mai tonon asiri ne kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro zaka ga cewa duk labarin da dan jarida yake samu shi ba ɓoye labarin sa yake ba bambancin su da jami'an tsaro akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattara wanda kuma ba lalle bane bai gaya al'umma. Yau dama a wannan gabar dama abin nake son gama dama su 'yan jarida ana zargin su da cewa ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba musamman al'amuran da suka shafi tsaro. To kaga misali da kai haka sai ka tuna min wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridun Daily Trust hmm. da kuma kwamandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta masu tada kayar baya a arewa maso gabacin najeriya a maiduguri a inda ita jaridar daily trust ta buga labari a bisa ga doron kafofin da ta ce majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su kwamandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farma da abokan gaba waɗanda ake ƙoƙarin daƙile wannan matsala abin ya kawo kace na ce wanda kuma daga baya ita rundunar sojojin kasar nan take ganin kamar matakin da jarida ta ɗauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su dakarunmu da suke filin daga suke yaki to anan na kalli abin to ta fuska guda wanda kuma in an bi ta ɓarawa abu ta mabi sau Dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to ko da akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki mm. a matsayin na aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security mm. to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abin a sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wadda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarai mm. to kaga idan ka duba za ka yi abin adalci a lokacin da su hukumomin rundunar sojan ƙasar nan suka gani abin da aka yi musu ba daidai ba ne an samu ra'ayi mabambanta a tsakanin al'umma waɗansu su ce abin da aka yi wa shi reporter wannan mai bada labari na kamfanin daily trust bai daidai ba waɗansu kuma su ce matakin da aka ɗauka na a dakile irin wannan abin ka gaba ya faru shine abin da ya dace don ita kanta ƙungiyar yan jaridu na ƙasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a ƙasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron ƙasa to ko da akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida wato ɗazu kai maganar dokoki da ƙa'idodi wanda suke wa wato jihar ragamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko matsalar su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu eh, dokokin namu ne watakila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanade-tanade eh, dokoki. kowanne za a iya samun irin wannan matsala da aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics hmm. akwai dokoki akwai sharaɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma za ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics da kowa ya san akwai su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations da ake gani na kare dokokin nan mm. illa iyaka abin da ya kamata ya yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani ɗin zai aiwatar da abin dari bisa dari cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi tare da wannan takaddama ita wannan takaddamar har yanzu ba ta hana ana aikin nan tare ba eh Ita shi mutum duk wanda yake da sana'a kullum a cikin sana'arsa in dai bayo ya ce ban kwana da sana'arsa ba sai ya hakuri kuma kowace sana'a tana da irin nata matsaloli da irin hadarin da mai sana'ar yake fuskanta da dan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro ya rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiya al'umma da kayayyakin su. dan jarida ya rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya ɗauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aikinsa to kaga dai nan dan juma da dan juma da yana nan yana nan kware da gaske wai yaya kake ganin za a yi wani hanyoyi kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokaci musamman a nan najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura abin da ya kamata a yi shi wannan haƙƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira sinaji hmm. wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullum abin da yake kawo mana cikas ne rashin shirya majalisin taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai a ɗauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi ɓangarorin guda biyu domin su fahimci junansu idan aka yi haka ana ƙara wayar da kai kullum ana ganewa ai yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da da yanzu misali a ƙasar mu najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari za ka ga tsari irin na ma'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyukan an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'in tsaro ba abokan gaba al'umma ba ne abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin suka sun kare lafiyar ka da kayan masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin babban bakon namu malam bashir muhammad bashir da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. A Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da baku muhawara akan siyasar jamhuriyar Nijar. Suleiman Muni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Nijar ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya ya sa hankalin 'yan kasar mazauna kasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka. kamar yadda 'yan nishar na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin 'yan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar koronar da ta addabi duniya shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawar da nasiru adamu el hikaya ya shirya a ofishin muryar amurka na birnin tarayya abuja jama'a mu da shigowa wannan zaure na musamman na sashen hausa na muryar amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar nijar mazauna najeriya ciki ko har da wanda yake marawa gwamnatin nijar baya wanda ne ma shugaban matasa na najeriya na jam'iyyar pnds tarayya sannan muna tare da shi abubakar na mata wanda shine sakataren yan jam'iyyar lumana a nan Najeriya. Me za ka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaben zuwa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhaji Nasiru barka dai kuma ina gode ma biyoyi da suka gayyace mu don mu zo mu faɗi ra'ayin mu da ganin mu akan siyasar niger. Eh, na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka ba da haɗin kai na bangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azaluma. Me kake nufi da zayyana gwamnatin PNDS da azaluma? Eh, abun da ya sa na ce zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba saboda gwamnati tana tafiya a kan turba na demokratiya shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani to su suna abubuwan nasu kuma a rufe ba sabar mutane suna gani sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kama kamu kamu nasu kuma ko ya yi laifi sai su sashi hammata su boye alhali kuma ya yi laifi amma na adawa ko tari yayi sai an ci a kamo shi a nemo shi yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu are akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje akwai sa'idu bakari akwai mala ari duk suna rihe saboda mai saboda siyasa to ire-iren laifin da aka ce sun aikata kuma a akwai wayanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu sau dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajen su ba abun da ya shafe su saboda mi saboda suna cikin wancan gwamnatin alhaji sani usman na san na ga kanka yana motsi eh, dan an ce ko yan da yas kamar yadda shi bubakar na mata ya fata cewa gwamnatin ku azzaluma ce fata wani martini za ka mai eh, na farko dai wannan ya faɗi ra'ayinsa eh, sakamakon cewar dama Eh, shi in eh, aka ce mutum adawa duk abin da ya gada ma zai dauko na rabin siyasa shi amfani da damar shi da shi da haka wannan ra'ayinsa ne faɗa ba gaskiya ba ne ba na tunanin cewar gwamnatin muhammad isu eh, tana amfani da nan dama saboda dama da ya kamata ce duk wanda ya laifi a cikin kasa ya a kama shi to kuma in ke tunanin cewa lalle mutanen sun aikata laifi ne dalilin da suka iya sa gwamnati kama su kenan bubakar kaji to a je cikin kasa a tambayin kasa mana su wa suka fi kowa laifi yanzu 'yan adawa mai suke yi ba abun da 'yan adawa suke yi tun da duk makamai manya-manya duk mutanen su ne kamar Nijar kasa wanda ake tunanin tana da mutum miliyan ashirin ko da 'yan diko ma ashe mutane wanda suke jikinka su kaɗai ne zaka bar su su ji daji su sakata su wala ai ba ashe haka demokratiya ba Alhaji Sani Usman faɗa mana tun da kayan da na so ta ci gaba da mulki menene da wani sako za ku shiga kamfen din nan na bana Eh, to alhamdulillah eh sakon da zamu shiga da shi duka kan din bana eh yan kasa dai na farko dai sun gani a kasa sun gani irin da rawar da eh, shugaban isu ya taka a Nijar kuma da yarda Allah in sha Allahu wanda muke sai gaje shi bazum Muhammad zai ci gaba da zai ci gaba dora inda shugaban isu ya aji da yarda Allah insha Allah. To ah, bari mu kuma wajen Bubakar na mata shi a daji Sani musamman bin Indes ya ce an gani a ƙasa hmm. tun da an gani a ƙasa ko komi da wahala mun ganta a ƙasa duk Nijar an san tun da in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Nyamai za ka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a Agadas za ka zo Tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga Agadez ka je ka lit haka nan kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da ɗan takara tun kwanakin baya da na mai girma eh, salu jibo ya yi wannan kongare nasu gaba ɗaya su rikice yanzu ko kowa za a yi naɗe-naɗen nan da suka so su yi wane karɓo min mulki in ka bani zan rike shekara goma in na sabka zan baka kai ma ka rike shekara goma ka zo ka ba ɗana shi ma ya shekara goma hakanan hakanan ƙwallon nan ba za a yi ta a Nijar ba Nijar ƙasa ce wanda Allah ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da eh, maza masu kokari wani suka san siyasa kuma in allah da za mu musu eh, blocking za mu musu gate ba za su iya tsallaka ba mulkin tarayya shekarar wannan na isufu an gode ya gama shi kenan amma ba maganan tarayya kuma da 2021 zuwa sama ba maganan tarayya an wuce wannan wurin sai wata sabon jam'iyya kuma za ta zo ta kafa tarihi naka kuma jambiya ita ce lumana ta sonic sanar amadu insha Allah alhaji sani usman an ce kun shi eh, abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da salu jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan ma zaka ce yan adawa ne suke eh, wannan ya faɗi ra'ayinsa ne eh to shi eh, na maganar salu jibo da ke magana wannan lalle salu jibo shi shi da zaɓe ya kai zaɓe haka ne tabbas amma banda haka ba sauna ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa eh insha Allah ba za a san majibto ba sai ne ta kare insha Allah in lokaci yi lokaci na zanna in har za ta samu menene shi ya yasa eh, bazum Muhammad din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan eh, yankunan eh, yankunan Nijar. Eh alhamdulillah ba zan birni da kauye ya samu karbuwa a Nijar. Fatan muke yi Allah ya kai mu lokaci. ko da ke eh, alhaji sani da yake wakil bangaren gwamnati kake shi sa kalmomin ka kaɗan ne ba sa yawa eh, bari mu sake koma wajen shi bubakar eh, na mata ya faɗa mana ga dai ɗan takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirin ta a wajen zaɓe ana yin shekaru da dama Muhammad ya hau mulki bayan shi ba ya yi ta takara sau da dama kafin Allah ya bashi. Wannan ya nuna Eh, yana iya yiwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaben don inda za ta iya zarcewa ko kuma 'yan adawa za su iya yin wani abu a duk matsalolin afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hannunta yana da wuya cikin wasu kasashe inda dawon nasu bai karyo kamar nijar amma nijar alhamdulillah muna da jagoran adawa wanda namiji ne jajajaje a kan kafan shi ke tsaye kuma ya san yadda za a yi tatili mutum mutum ya faɗi kuma mun gwada musu ba so ɗaya ba so biyu ba kenan maganan su wuce su zarce ba magana yadda na faɗa na farkon nan na ce maka tarayya bakin milkin ta wannan lokacin ne kuma haka ne saboda me Nijar dole jambiyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya ce zai nemi eh, shugabancin kasa in an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma amma maganar tarayyar nan ita in ba kyal ba sai mun same ta wajen goma sha sani usman kaga irin ka ji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila taku ta kare wannan karan jamhuriyar nijar wata sabuwar jam'iyya za a sake samu za a yi sabon lali. asu kamar yadda muke gama ina duk wannan maganganu da yake yi na magana cewar tare ta kagare ta gare lokacin muke jira insha Allah kuma mu mun sani eh, shugaba isu ya gina Nijar a yanzu haka yannan kuma muna son magajinsa da yarda Allah inda aji zai cigaba da gina Nijar kuma abin da ke kara gaya ma cewar yan eh, ƙasa a Nijar sun san cewar irin halin da isu ya sami Nijar kuma irin halin da ya kai Nijar yanzu a ciki kaga sai mu ce alhamdulillah mu Allah godiya To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako yanzu a madadin nasiru adamu Elhikaya da bakinmu alhashi sani usman na pnds tarayya da abubakar na mata na model lumana dukkan su 'yan nishar masauna tarayyar najeriya sai jagoran shirin aliyu mustapha sokoto ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai an jima. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.